na'am bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau eh, bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya kamar yadda bayanai suka gabata daga wajen ɗan uwa cewa zan ci gaba da karatu a wannan guri na majalisi na malaminmu dr idris abdulaziz hafizahullah Eh, insha Allah za mu iya kokari wajen ba da gudumawa iya abin da muke Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu na ilimi kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya datar da mu wajen fassarawa daidai da kuma mu masu ji Allah ya taimake mu wajen iya aiki da dukkan abubuwan da muka ji kamar yadda abubuwa sun gabata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya sa malam ya samu dawowa cikin gaggawa cikin kankanin lokaci wannan wata na ramadan wata ne wanda yake watan alkur'ani wata ne wanda yake allah subhanahu ta'ala yana amsa addu'o'i na bayi yana daga cikin wata da ake so bawa ya ringa yawaita ibada yana roƙon allah subhanahu ta'ala samun dacewa da dukkan wasu abubuwa na alkhairi kuma Allah ya tsare shi daga dukkan abubuwa wanda suke na sharri kamar yadda bayanai suka gabata a wannan majalisin da yake malam yana gabatar da tafsirai guda biyu da kuma wanda yake da wanda yake da yamma sai kuma na bayan sallan isha'i wannan majalisin ana karatu ne a cikin suratul ra'ad wanda an tsaya a daidai aya ta ashirin da takwas na'am na'am aya ta talatin wanda insha Allah eh, za mu ci gaba da kan aya ta talatin da ɗaya inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد نعم الله سبحانه وتعالى أتكي ونن آية da Allah ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض Allah subhanahu ta'ala cikin wannan ayan yana yabon littafi na alkur'ani eh, sama da sauran littafai da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da su gabanin littafi na alkur'ani domin anan da Allah yake cewa walau anna qur'anan ba ana nufin wannan littafi na alkur'ani bane ana nufin abin da ake karantawa domin ya tabbata cikin hadisai Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai litafai walanda Allah ya saukar da su gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira su da littafi na alqur'ani kama annabi Dawud alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya bashi zabura kuma abin yake ke cikin littafi na zaburan nan shari'a ne na Allah subhanahu wataala kenan anan ana nufin walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu Allah yake cewa da a ce akwai wani abin abin da yake karantawa wanda shi wannan abin da ake karantawan zai sanya har dutse ya kawu daga inda yake au qutti'at bihi al-ardu ko kuma ƙasa ta tsatsage saboda wannan abin da ake karantawan au kullima bihi al-mauta ko kuma waɗanda suke cikin kabari su yi magana da wannan littafi wanda ake karanta wannan da qur'ani shine ya cancanci wannan matsayi din shine yake da wannan falala fiye da littattafan da Allah ya saukar littafi na attaura da littafin injila da zabura da su suhufi ibrahim da sauran littattafan da Allah ya saukar da su gabanin littafin alkur'ani wannan yana nuna cewa littafin alkur'ani babu littafin da ya kai shi falala duk littafin da aka saukar bayan alkur'ani ya zama qur'ani zai shafe hukuncin da dukka suke ciki duk da cewa akwai hukuncin da yake cikin littafan da suka gabace mu qur'ani ya tabbatar da su Allah subhanahu wataala ya ambata mana wasu ayoyi waɗanda da suna cikin suna cikin sufu Ibrahim Allah subhanahu wataala yake cewa آه، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وإبراهيم الذي وفى ألا أم لم, أم لم ينبأ بما في صحف موسى نعم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى نعم الله سبحانه وتعالى ينا باب لاباري أكن وسو آيوي ودسنا تكين صوف إبراهيم وموسى da akwai daga ciki Allah ta zirwa ziratun wizra ukura cewa babu wani laifin da yake shafan wani laifin wani da yake shafan wani wato duk abin da mutum ya aikata da shi Allah subhanahu ta'ala zai masa hisabi haka kuma wa allaisa lil insani illa ma sa'a cewa dan adam idan ya bar duniya ya mutu abinda Allah zai masa sakayya da shi shine abin da ya aikata ya bari a nan gidan duniya idan ya bar mummuna abu yana gudanuwa bayan ya bar duniya haka Allah zai masa hisabi zai saka masa da wannan mummunan abin munanan ayyukansa za su ringa bin sa har cikin kabarinsa haka littafin at-taura Allah subhanahu wataala ya ba mu labari akan wasu ayoyi da suke cikin at-taura Allah yake cewa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم wannan aya aya ce wacce take cikin littafi na at-taura da Allah ya saukar da shi ma annabi Musa alaihi salam haka bayan saukar da alqur'ani Allah ya kara tabbatar da ita a cikin littafi na alqur'ani to shi yasa littafin attaura yana da wani falala kamar yadda duk annabawan Allah subhanahu wataala da ya yi su a bayan ƙasa kowanne yana da falalan da Allah subhanahu wataala ya fifita shi da shi akan sauran annabawan da Allah yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah annabi Musa alaihi salam yana daga cikin wanda Allah ya fifita shi akan dukkan sauran annabawa saboda yayi magana da Allah subhanahu wataala manzo Allah yayi magana da Allah subhanahu wataala amma maganan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da Allah da kuma maganan da Annabi Musa alaihi salam yayi magana da Allah subhanahu wataala suna da bambanci bambancin su kuwa shine shi Annabi Musa yayi magana da Allah ne a ɗabi'ansa na dan adam na bawa lokacin yana bayan ƙasa yana tafiya a kan ƙasa yayi magana da Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaje sama a lokacin shi yasa wannan falala din sai ta zama ta fi keɓantuwa da shi annabi Musa alaihi salam amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fifita shi akan dukkan annabawan malamai suka ce saboda dukkan abin da Allah ya ba bawa annabawan nan an ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai faru da manzo Allah ba ka samu ya faru da wani daga cikin al'ummansa amma littafin at-taura littafi ne wanda yake da falala sosai kusan babu littafin da ya kai yake da falala bayan littafi na alkurani kamar littafin at-taura shi yasa annabi Musa alaihi salam wani lokaci da suka yi jayayya da annabi adam a cikin wani hadisi da imam al bukhari ya fitar da shi a cikin sahih nashi yake cewa annabi adam da annabi musa sun yi jayayya annabi musa yake ce ma annabi adam kai ne mahaifinmu wanda allah ya halicce ka da hannunsa haka ya hura maka rai ya ce yanzu baraka lura irin musiba da kaje ka jefa mu da mu da zuriyanka na fitar da mu da kai daga gidan aljanna a lokacin annabi adam shi ma ya ce masa kai ne annabi musa wanda allah ya zaɓe ka daga cikin banu isra'il ya baka wannan risala ta littafin attaura yake cewa wa kataba laka taurata biyadihi ya rubuta maka littafin attaura da hannunsa shi yasa daga cikin falala na littafin attaura Allah subhanahu ta'ala ya rubuta shi ne da hannunsa kuma aka saukar da littafin a bayan ƙasa haka kuma ga baki ɗayansa daga farkonsa har ƙarshe a lokacin annabi adam sai yake cewa yanzu kana zargi na ne akan abin da Allah ya kaddara shi a kaina Gafin ya halice ni da shekara dubu hamsin hadisin sai yake cewa sai annabi adam ya ci galaba akan annabi musa alaihi salam shi yasa dalilai da za su kara tabbatar mu da cewa littafin attaura yana da falala sosai bayan littafin alkur'ani idan muka tuna lokacin da aljanu suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alkur'ani suke cewa inna sami'na kitaban قل أوحي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم نعم أنا سكي تيوى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه سكتي يا قوم تعلموا lallai mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salam dukkanmu nan mun sani cewa annabi isa ya zo bayan annabi musa ne kuma a injila an saukar da wannan littafin bayan attaura ne amma wannan aya ta tabbatar mana da cewa su aljanu a nan abin da suka ce sun ji wani littafi wani abin karantawa wanda aka saukar da shi bayan annabi musa ba su ce bayan annabi isa ba lura da cewa shari'an da ke cikin attaura shi ne a cikin injila shine asali ɗin. iyaka injila Allah subhanahu wataala ya cika wasu abubuwa su shari'a ne wanda da babu su a cikin attaura da kuma halatta wasu abubuwa da aka haramta su a cikin littafin attaura shi yasa annabi Isa alaihi salam shi da kanshi yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum yace Allah ya aiko ni zuwa gare ku da wannan littafi na injila din da kuma ina mai gaskata abin da aka saukar gabanina wato littafin attaura da kuma halatta muku wasu abubuwa wanda da Allah ya haramta muku su a cikin littafin injila to saboda haka waɗannan littafai suna da falala sosai amma babu littafin da ya kai littafin alkur'ani falala domin an saukar da shi ala afdali ar-rusul akan mafificin annabawa da manzanni ga baki ɗayansu to shi yasa Allah subhanahu wataala anan yana bayani ne akan falala da littafin alkur'ani yake da shi akan sauran littafai da Allah ya saukar da su a bayan ƙasa Allah yake cewa ballillahi al'amru jami'a Allah ya ce lallai dukkan al'amura duka ga Allah subhanahu wata'ala suke Allah ne yake kaddara abubuwa su faru abu ko ya faru ko na alkhairi ko kuma wanda yake na sharri amma mu sani cewa Allah subhanahu wataala dukkan ayyukansa alkhairi ne aikin Allah babu sharri a ciki yana daga cikin arkanul iman akwai al'iman bil qadari khairihi wa sharrihi ka imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wannan hadisin yana nuna mana cewa kaman Allah subhanahu wataala ya kaddara wasu abubuwa wanda suke sharri ne amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa wa sharru laysa ilaik ba a danganta ma Allah subhanahu wataala wani aiki da sharri cikin ayyukan Allah subhanahu wataala babu sharri duk abin da kaga Allah ya kaddara shi alkhairi ne sai dai cikin faruwan abubuwan yanda yake faruwa a cikin halittu akwai abin da zai faru su mutane suransa suna ganin su cewa sharri ne amma alkhairi ne ga bawa bawa zai yi rashin lafiya ya zame masa kafara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin yace hatta shauka yushaqu illa illa ghafara Allah lahu min khabayahu manzo Allah yace babu wani abin da zai samu bawa mumini na wani rashin lafiya ko wahala ko hatta kaya da mutum zai taka face Allah ya kankare masa wasu laifuffukansa kenan idan ka wani abu ya same ka na sharri wannan Allah subhanahu wataala zai kankare maka laifukanka ne idan haka ne kuwa kenan alkhairi ne gare ka tunda zai sa a kankare maka laifuffuka da ka aikata shi yasa Allah subhanahu wataala aikinsa da yake yi babu sharri a ciki to dukkan abubuwan da Allah ya kaddara eh, mutum bawa mumini abin da ya zama wajibi a kansa ya yi imani da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa Allah yake cewa afalam yayi asil ladina amanu allau ya sha Allahu lahadan nasu jami'a yanzu su waɗanda suka yi imani ba su da ilimin cewa Allah subhanahu wata'ala idan da ya so da ya shiryar da mutane ga baki ɗaya mutanen duniya da sun yi imani da kowa ya yi imani da Allah domin Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cikin ayoyi da yawa cewa inda ya so da dukkan mutanen da suke bayan kasa sun yi imani Allah yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الله يكي شاء ولو شاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الله سبحانه وتعالى da ya sanya duk wanda suke bayan ƙasa halittu da yayi sun yi imani da wannan littafi na alkur'ani ga baki ɗayansu idan muka duba akwai halittu da Allah ya yi wanda ya halice su dukkan su muminai ne babu kafirai a ciki kuma babu fasikai su ne mala'iku da Allah ya so da ya halicci mutane dukkan su irin mala'iku Allah ya ba mu labari cewa mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenan Allah subhanahu wataala yana da kudura ya halicci halittunsa ga baki ɗayan su muminai to amma sai dai hikima na Allah subhanahu wataala na halitta da yayi ya kaddara cewa akwai muminai akwai kuma wanda suke kafirai haka akwai kuma wanda suke muminai kuma fasikai shi yasa sai ya halicci wuta da aljanna aljannan nan ya halicce ta sai ya halitta mata mutane da kuma irin aikin da su waɗannan mutane da su aikata su shiga aljanna haka ya halicci wuta ita ma ya halitta mata mutane da irin aikin da za su aikata su shiga wuta to shi yasa malamai da suka zo bayani akan hikima na halittu na Allah subhanahu wataala suke cewa akwai abin da Allah subhanahu wataala zai halicce shi wanda hikiman abin amfaninsa yana komawa ne zuwa ga Allah wani abin kuma hikimansa amfaninsa yana komawa ne zuwa ga bayi ga baki ɗayansu kamar yadda wannan shine aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a to saboda haka Allah ya ba mu labari cewa da ya so da ya shiryar da mutanen da suke cikin duniya ga baki ɗaya kowa da ya karbi dawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka duba ana Allah yake cewa Allah ya sha'ullahu duk a cikin alkur'ani idan kaga Allah subhanahu wataala ya ambaci kalma ta mashi'a a cikin alkur'ani ya sha'u ko ma sha'a to abu ne wanda yake yana iya faruwa kuma yana iya abu ne wanda yake yana iya faruwa yana iya ba zai faru ba domin ah, ah, abin da ya shafi akwai irada na Allah subhanahu ta'ala kauniya akwai irada wacce take ah, shar'iyya irada shar'iyya ita ce wacce take tana iya faruwa tana iya kuma ba za ta faru ba irada kuma kauniya ita ce wacce take tastalzimul wuqu wato dole sai ta faru wanda kuma ita ce wannan ita ce wacce take allati bi ma'anal mashi'a wanda ma'ananta mashi'a duk inda kaga Allah ya ce abu kaza Allah ya so shi ya amfani da kalma ta mashi'a to abu ne wanda yake labudda babu makawa wannan abin sai ya faru amma idan da shar'iyya ne yana iya faruwa yana iya kuma ba zai faru ba Allah subhanahu wataala ya halicci bayansa ne domin su bauta masa amma kuma bautan nan bai faru daga wajen dukkan halittu ga baki ɗayan su ba Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma an samu sun bauta masa wasu kuma sun kafirce masa kenan wannan irada ce wacce take ah, shar'iyya akwai kuma irada wacce take kauniya wanda Allah subhanahu wataala zai kaddara wannan abun mabayinsa amma kuma saboda hikima na Allah subhanahu wataala da yayi a cikin halittu wannan abun labudda ayyaka babu makawa wannan abun duk abin da Allah ya kaddara shi kaunan malamai suke cewa babu makawa wannan abin sai ya faru kuma abu ne wanda yake Allah subhanahu wataala duk abin da ya kaddara shi a kauniyance wato yanayin tsari na halitta kawai Allah ya halicce shi a shari'ance baya son wannan abun to da aka je Allah subhanahu wataala ya kira shi da mashi'a shi yasa hatta shugabanci Allah subhanahu ta'ala yana bai ma wanda ya so ne sai ya amfani da kalma ta mashi'a Allah yake cewa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u shi yasa sai ga kafiri yayi shugabanci musulmi ma yayi domin da a ce ita shugabanci Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ta cewa kafiri ba zai taɓa yin shugabanci ba to da ba zai amfani da kalmar mashi'a ba shi yasa annabi Musa alaihi salam da suka kawo kuka gurinsa cewa fir'auna ya azabtar da su yace musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace ita kasa wannan Allah yana gadar da ita ne ma wanda ya so daga cikin bayinsa amma a shari'ance Allah ya sharanta cewa musulmi ne yake shugabanci irada shar'iyya kenan to amma kuma mun ce irada shar'iyya tana iya faruwa tana iya kuma bata faru ba amma ita irada kauniya ita ce wacce take labudda dole sai ta faru Allah yake cewa wala zalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun Allah yace waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba musibu suna afka musu suna faruwa da su na azaba aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah ko kuma wannan musibin su ringa faruwa a wasu garuruwa wanda suke kusa da su kawai misali irin mutanen annabi lut alaihi salam da Allah yake cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih Allah ya wa ma qaumu ludin minkum bi ba'id Allah uh, Allah subhanahu wataala yana ba mu labari akan harshen annabinsa annabi Shu'aib alaihi salam shi yasa akan wannan shi ma tunda mun yi magana akan falala na alkur'ani shi ma alkur'ani wani shashi a cikinsa ya fi wani bangare falala alkur'ani ga baki ɗayansa ya fi littafan da aka saukar gabanin alkurani falala shi ma cikin qur'anin akwai maganganun da Allah subhanahu wataala yayi wanda wasu sun fi wasu falala a ciki duk labarin da Allah zai ba mu labari akan kansa ya fi falala akan labarin da Allah zai hikaito mana maganan wani daga cikin halittunsa maganan annabinsa ko kuma ma magana irin su fir'auna fir'auna akwai maganganu da Allah ya hikaito mana fi فرعون qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan duk maganar fir'auna ne amma bai kai falala falalan maganar da Allah ya bamu labari akan kansa ba tare da cewa dukkan su dukkan ayoyi na alkur'ani maganan Allah subhanahu wataala ne shi yasa zamu a ce wannan ayan ita ce a'zamu ayatin fil qur'an kaman ayatul kursi zamu je a ce suratul fatiha tana da falala sosai akan wasu surori mu je an ce suratul ikhlas ta'adilu thuluthal qur'an tana da falala me yasa ta zama tana da wannan falalan saboda tana ba mu labari ne akan Allah subhanahu wataala to shi yasa alqur'ani shi ma wani bangare ya fi wani bangaren sa falala shi yasa wata ka'ida da malaman aqida suke faɗa suke cewa kalamullahi ya tafadal kace maganan Allah wani ya fi wani fifiko wani ya fi wani falala to anan Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayan da Nabi Shu'aib yake cewa kar wato bijire mun da kuke yi wajen kin abin da na zo da shi kuna kin karban abin da na zo muku da shi ayoyin Allah subhanahu wataala ya janyo muku Allah ya azabtar da ku irin abin da aka azabtar da mutane annabi Nuhu ko annabi Hud alaihi salam ko kuma annabi Sari ko annabi Lut sai yake ce musu wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id yace ga mutanen annabi Lut kwana kwanan nan suna nan kusa da ku aka azabtar da su aka azabtar da su kuna ganin su kuka ga irin azaba da Allah subhanahu wataala ya musu ya kamata ya zame muku abun wa'azi haka kafiran makka Allah subhanahu ta’ala yake cewa wala kad ahlakna ma haulakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un Allah ya ce hakika mun halakar da wasu alkariyoyi wanda suke gefe gefen ku ku mutanen garin Makka wanda su ne Samudawa da Adawa Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su ko mutanen garin Makka suna da masaniya akan wannan Allah ya ce mun bayyana musu ayoyinmu an bi ta bangarori da yawa hanyoyi da yawa Allah subhanahu ta'ala ya bi domin ya bayyana musu ayoyinsa amma kuma duk da haka suka fanɗare suka gibin shari'a na annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya aika musu da shi shi yasa duk lokacin da aka turo musu da annabin sai su ce ai ba za su bi shi ba ko su ce yaya za mu bi ka bayan kai mutum ne irinmu a basharan ko wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wasu ur? su ce kawai mu sa mutum kawai a gaban mu kawai mu yi ta bin sa lallai muna cikin hauka da maye ba za mu taba bin ka ba sai su ce ka je ka zo mana da dukkan abin da kake cewa da ka zo da shi fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin haka adawa fastakbaru fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce babu wanda ya kai mu karfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadu to haka dukkan su Allah subhanahu wataala ya ya halakar da su saboda sun ki bin shari'a na manza na annabawan da Allah subhanahu wataala ya aika musu da shi to wannan ana faɗa ne makafaran makka cewa fa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku bi Allah domin idan ba ku bi shi ba to tabbas kuma wani fitina da ta iya shafan ku da irin abin da aka yi ma waɗanda suka gabace ku domin kuna da labarin su Allah yake cewa auta hullu qariban min darihim ko kuma wannan ukuba ko wannan azaba Allah subhanahu wataala ya saukar da ita kusa da gidajensu kusa da garuruwansu hatta ya atiya wa'dullah har alkawarin Allah subhanahu wataala ya zo wato ko tashin kiyama kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara ko kuma fatuhu makka duka dai hukuma ne gare su lokacin da aka yi fatuhu makka sai ya zama cewa musulunci ya bayyana kafirci duka ya durkushe duka waɗanda suke suka kasance da suke adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zama a lokacin suna neman mafaka ta yanda za su tsiratar da ransu ga Abu Sufyan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Makka lokacin fatu Makka kafin lokacin Abu Sufyan ya je garin Madina domin ya ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya riske su a garin Makka to bare raga musu ba shi yasa ya taho da wuri ya zo garin madina domin ya nemi sulhu da manza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karya alkawarin da suka yi tun lokacin sulhu da biya sun yi alkawari na ajiye yaƙi tsakaninsu na tsawon shekara goma suka zo suka karya wannan alkawarin suka je suka taimaka ma wasu mutanen da suna da alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka musu suka yaƙi wata kabila wanda suna da alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma a lokacin suka taho suka ba manzo Allah labari suna jin haka su kuma kafiran makka sai suka taho garin madina abu sufyan aka turo shi aka ce ya zo ya nemi sulhu a wajen manzala tun lokacin tsoro ya shiga cikin zukatansu to shi yasa Allah subhanahu wataala yake musu gargadi cewa su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun gabanin ukuba na Allah subhanahu wataala ya sauka musu ko kuma kafin mutuwansu Allah yake cewa inna Allah la yukhliful mi'ad lalle Allah subhanahu wataala baya saba alkawari alkawari na Allah subhanahu wataala kala biyu ne akwai alkawari wanda yake na ni'ima idan Allah subhanahu wataala yayi wa bawansa alkawari na ni'ima cewa zai masa ni'ima idan yayi abu kaza zai sanya shi aljanna Allah baya saba wannan alkawarin amma alkawari wanda yake na ukuba Allah subhanahu wataala yana iya maka shi kuma ya saba wannan alkawarin kuma falala ne ga Allah falala ne ga Allah subhanahu wataala kuma adalci ne da yi ma wannan bawan domin abin da bawan ya cancanta shine Allah ya zabtar da shi yayi alkawari cewa duk wanda ya aikata kaza zan azabtar da shi sai kuma bawa yayi Allah sai ya yafe masa wannan ba za ka ce Allah ya saba alkawari ba za ka ce Allah subhanahu wataala wannan falala yayi ma wannan sa ta yadda ya yafe masa abin da ya aikata kamar shugaba ne yanzu sai ka masa laifi ko ya sa wani doka ya ce duk wanda ya abu kaza za mu masa hukunci kaza sai aka samu wani yayi kuma sai shugaban ya yafe masa wannan zai zama abun yabo ne a wajen shugaban ba abin kushewa ba amma shugaban ya zo ya muku alkawari sai ya ce zan gyara muku ruwan famfo A hanyoyin wuta menene da waffara muku shi wutar lantarki da sauransu sai ya zo bai cika wannan alkawarin ba wannan aibi ne gare shi ba falala ba ne to shi yasa Allah subhanahu wataala idan yayi alkawari ma bawansa alkawari wanda yake na ni'ima Allah baya saba wannan alkawari amma alkawari wanda yake na azaba Allah subhanahu wataala yana iya azabtar da bawansa yana iya kuma ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba bayan nan sai Allah yake cewa wala kadistuhu zi'a ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب نعم Allah subhanahu wata'ala yake cewa walakadistu huzi'a bi rusulin min qablik hakika akwai wasu annabawa wanda suka gabace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi musu izgili wato sun zo da dawa irin naka dawa zuwa ga tauhidi amma waɗanda suka zo al'ummominsu ba su karbi wannan da'awan ba kuma suka bi ma annabawan da maganganu wanda suke na izgili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin maganar da kafiran makka ba su faɗa masa ba su ce masa boka ne shi su ce masa mahaukaci ne su ce masa masihirci ne wanda wannan shine ɗabi'an kafaran da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wanda suka gabaci Quraishawa dukkan su haka suke yi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah yace atawasau bi bal hum qaumun taqun Allah yace hakan nan babu wani annabi da ya gabace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zo face sai sun ce masa wannan masihirci ne ko su ce mahaukaci su faɗa masa maganganu wanda suke na izgiri da musgunawa to haka haka ga su walid bin mugira wata rare yana tafiya sai ga kashi sai ya dauke wannan kashin yake nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yanzu wannan abin kake cewa za a tashe shi bayan ya mutu Allah yake cewa awalam yaral insanu أنا خلقناه من نطفة فإذا هو mubin مبين na لنا wa siya خلقه qala may yuhil idama wa hiya ramim Allah yace shin dan adam ba zai cire daga abinda Allah ya halicce shi bane Allah ya halicce shi daga mani daga nan yayi ta bayan kwana arba'in ya canja ya koma gudan jini daga baya ya koma tsoka daga baya aka yi halittansa ya fito gidan duniya bayan nan kuma zai zo ya ɗauki kashi har yana nuna mana yana halicci wannan qala may yake cewa wa zai raya wannan kashin bayan ta diddige Allah ya ce kul halladi an sha'aha awwal marra kace musu wanda ya rayar da ita lokacin da babu ita ya farar da ita a lokacin da ta diddige ne to wannan izgili yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce shi ba addinin alqur'anin kamar da yadda ƙurai ah, eh, shi'a suke cewa alqur'ani abinda wanda Allah subhanahu wataala ya aika a bashi wannan sako na alqur'anin sayyidina ali bin abi talib ne da malaika jibril a lokacin sai ya rudi da ya zo ba da risalan sai ya rikici saboda manzo Allah da ali bin abi talib suna kama manzo Allah lokacin shekaransa 40 ali bin abi talib shekaransa goma amma mala'ikan sai ya rude gagara bambance tsakanin dan shekara goma da dan shekara arba'in sai ya dauka ya ba da risalan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka eh, kafiran makka suka ce laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce wannan qur'anin akwai wanda sun fi manzo Allah falala inda gaskiya ne da ba shi ya kamata saukar ba ga su Walid bin Mugira ga Urwa bin Mas'ud ga su suka ambaci wasu mutane suka ce ai su ya kamata a saukar da wannan littafi na alkur'ani shi yasa Allah ya ce musu ahum yaqsimuna rahmatar rabbik shin su ne suke raba rahman Allah subhanahu ta'ala shi yasa wannan littafi na alkur'ani da Allah ya saukar da shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rarrashin sa yana ce masa fa ka sani cewa za a maka izgili amma duk wanda ya maka izgili ka sani cewa wannan sunna ce ta annabawa an yi musu wasu annabawan ma kashe su aka yi kama annabi Yahaya da annabi Zakariya al'ummomin su kashe su suka yi to saboda haka dan an yi maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka damu kar wannan abin ya dame ka kai hakuri kai hakuri saboda wannan shine sunna na da'awan da kake yi din shi yasa duk wanda yake mai da'awa dole sai yayi hakuri wannan sunna ce ta magabatan mu na kwarai magabatan mu na kwarai duk wanda ya dauki wannan hanya ta annabawa wani a kashe shi wani a rufe shi a kurkuku mu duba shekul islam ibnu taymiyyah Allah ya ji kansa ibn taymiya ya shiga cikin kurkuku a Dimash fiye da so uku ana rufe shi a kurkuku wanda mutuwansa ma karshe a cikin kurkuku ya rasu to shi wannan sunna ce ta annabawa dan kaga ana gaba da malami wanda yake mai da'awa mai kira zuwa ga sunna dan an yi gaba da shi wannan ba sabon abu bane wannan abu ne wanda yake yana da asali duk wanda ya dauki hanyar annabawa to duk abin da ko ya faru da su shi ma zai faru da shi shi yasa an kaga ba a jarabtanka kana da'awa to ka duba ma da'awan ka din mai wa da'awan akwai matsala a ciki domin dole ka samu abokan gaba wannan haka annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bila adadin an yi yunkurin kashe shi lokacin yakin Uhud ga manufan kafaran makka shine da suka zo garin madina don su kashe manzo Allah ne haka abin da ya janyo yakin gazwatu barin nabir shi ma duka sun yi yunkurin kashe manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to duka annabawan nan duka in ka bi tarihin su ga annabi Ibrahim a wuta aka jefa shi duka abin da ake so a kashe su Fir'auna ya bi annabi Musa dan ya kashe shi tare da banu Isra'il ga baki ɗayan su tun kafin ma ya zo suke cewa na min qabli an na wa min ba'di ma tana. tun kafin annabi Musa ya zo Fir'auna yake gaba da zuwan shi din domin Allah subhanahu wataala ya nuna wa Fir'auna gazawansa sai ya tashi annabi Musa a gidan shi yana ciyar da fir'auna da dukiyansa aka ciyar da annabi Musa alaihi salam har ya rayu ya girma kuma ya zama abokin gabansa to shi yasa duk wanda yake zai yi da'awa ta sunna to tabbas dole ne ya haɗu da abokan gaba shekul islam ibnu taimiyya allah ya ji kansa lokacin da yake kurkuku yake cewa a je su wajen waɗannan mutane waɗanda suke gaba da shi suke fito na fito da shi ya ce a je a tambaye su shin abin da ya faɗa ɗin nan akwai ɗaya daga cikin magabata cikin ashabul mazahib al'arba malik ko shafi ko amar ko abu hanifa wanda bai faɗi wannan maganan ba ya ce idan aka samu babu wanda ya faɗa ya ce wallahi zai yi taraju'i zai ajiye maganansa suka je suka duba kuma babu ɗin ba a samu wanda bai bai faɗi wannan magana ba ko kuma dai a samu ko da ɗaya daga cikin su ya faɗi abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa abin da ya faɗa gaskiya ne ya bayyana na sunna amma akan wannan faɗan gaskiyan haka aka rufe shi a cikin kurkuku har ya bar duniya haka dan uwansa Abdullahi Ibn Taimiyya haka yi lokacin ya rasu shekul islam yana cikin kurkuku lokacin da ibn taimiyya ya rasu ibn abdulhadi yake cewa jinazansa mutanen da suka halarci jinaza kawai na shekul islam ibn taimiyya sun kai kusan mutane dubu ɗari biyar kenan wannan ya nuna cewa duk wanda yake gaba da kai akan da'awanka in akan gaskiya kake to tabbas yana ƙara maka mutane ne jama'a yake ƙara maka mu duba kisa na ashabul ukhdud lokacin da wannan mutumin ya wannan kafirin ya ringa azabtar da su abubuwan da ya faru su ma daga karshe mutanen duk suka yi imani wanda shi ya so a lokacin a ce mutane sun kafirce ne an gane cewa wannan yaron fandararre ne amma daga baya Allah subhanahu wataala sai ya sanya kuma wannan hanyar shine hanyar ta shirya ta wasu haka annabi Ibrahim lokacin da yayi mukabala da su waɗannan kafiran suka ce aje a zo da shi a cikin jama'a a bayyana wa mutane ga laifin da ya saboda a masa hukunci a gaban mutane suka ce kalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yana ta ambaton su da munanan kalmomi waɗannan gumakan su ana ce masa ibrahim suka ce kalu fa atubihi ala ayunin nasi aje a zo da shi a idon mutane a zo a yi masa hukunci kowa yana gani ya amsa laifinsa sai a masa hukunci saboda su wawaye ne ba san cewa annabi ibrahim alaihi salam ya dana musu tarko bane da aka zo da shi shi kuma dama haka yake so a yi a gaban mutane din saboda a wajen ne kuma da'awansa za ta karbu mutane za su shiga wannan cikin addinin musulunci a lokacin suka ce an tafa'alta hada bi Ali hatina ya ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yamtiqun farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun a lokacin suka dawo suka tabbatar ma kansu cewa sun zalunci kawukansu ta yaya suke bautawa abubuwan da baya baya magana baya ji baya gani haka a lokacin aka samu suka yi imani da shi annabi Ibrahim alaihi salam amma waɗanda suka doge akan kafircin nan suka yi kokarin azabtar da shi Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi zuwa ƙasan Siriya da ya mata dimbin albarka to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rarrashin sa cewa idan an maka izgili ka sani cewa akwai al'um akwai annabawan da suka gabace ka su ma an musu irin wannan izgilin amma wannan a zamanin manzo Allah ne duk wanda ya izgili wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa manzala Allah yana iya yafe masa kuma yana iya masa ukuba tun a zamanin manzala Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yau duk wanda ya izgili ma wani daga cikin annabawa ba za mu bar shi ba yawa abinda ittifaki na magabatan mu na kwarai ijma'i ne na malamai magabatanmu suka ce duk wanda ya izgili ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma wani daga cikin annabawa annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa ko annabi Harun da sauran annabawan duk annabin da aka yi masa izgili abin da ya zama wajibi akan shugabannin musulmai shine su kashe shi ko da ko ya tuba wannan shine ijma'i ko ya tuba za a kashe shi duk da malamai sai suka samu sabani akan cewa wane ne zai yi kisa, shin shugaba ne zai kashe shi ko ko mutane suna da daman su iya kashe wannan wanda ya aibanta annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu ta'ala wasu daga cikin malamai suka ce mutane suna iya daukan wannan dokan a hannunsu kama abin da ya faru kisan da ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutumi eh, bakawo ne matarsa ta kasance kullum ba ta da aikin yi sai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan ya dawo gida sai ya tanadi wukansa a gefe matan tana kusanto shi sai ya soka mata wannan wukan ya kashe ta labari ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kira cikin sahabban sai ya ce wane ne ya kashe wacce sai aka ce ah, shi da kansa ma ya tashi ya ce ni ne ya manzo Allah ga abin da take yi a gida kullum ba ta da aikin yi sai aibanta ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai masa komai ba bai sai masa da haddi ba da wannan wasu malamai suka ce wanda wanda ya aibanta annabi daga cikin annabawan Allah saboda matsalan da muke samu shine da aibanta annabi Musa kaji kowa yayi shiru za a aibanta annabi Isa kaji kowa yayi shiru aqida ta musulmai shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin annabawan Allah subhanahu wataala hurumin su ɗaya ne a gurin mu sai dai manzo Allah ya fi su falala amma kuma wannan hurmanci da suke da shi kima da suke da shi wajibi ne akan mu dukkan su mu kiyaye musu shi sai ga wani yana kallon fim na annabi Yusuf a ko na annabi Musa har katun ma ana yi wannan kuskure ne duka annabawan nan duka wajen wannan abin wajibi ne akan mu kiyaye musu darajarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, a lokacin kamar yadda muka ambata cewa ba hukuncin da ya masa wasu kuma daga cikin malamai suka ce abin da ya shafi haddi tsayar mabawa haddi abu ne wanda yake wajibi da yake kan shugaba shine wanda ya zama wajibi a kansa ya tsayar masa da haddi ba ma kusan malamai suka ce wannan maganar dai ya fi inganci cewa shugaba shine zai tsayar ma duk wanda ya aibanta ɗaya daga cikin annabawa ya yi masa ko ya masa izgili shi shugaba shine zai tsayar masa da haddi tare da cewa in har misali aka samu wasu sun kashe shi jinin sadawa ba masumi bane to wannan kuma su kuma ba a bi su a kashe su ba saboda abin da ya gabata na laifin da ya aikata cewa shi ya domin yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci duk wanda ya izgili wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana iya dawowa ya tuba amma abin da muka ce shine ko da ya dawo din ya tuba din wajibi ne a kashe shi kamar yadda ya tabbata daga wajen magabatanmu na kwarai Allah yake cewa wala qadistu huziya bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru Allah ya ce sai dai ta lala musu waɗannan kafiran Allah ya kyale su suka yi nan da suke yi su aibanta manzo Allah haka munafikan da suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma su yi ta aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana musu talala ana kyale su Allah ya ce thumma akhadtuhum yayin da Allah ya so ya kama su da wannan laifin Allah ya kama su kuma babu wanda zai iya kubcewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya kama shi saboda wani laifi da yake aikatawa Allah ya masa talala domin bawa wanda yake mai barna idan ga ga yana barnan sai ga kullum ma kofofi na ni'ima ƙara suna ƙara faɗaɗa masa ne to wannan talala ne Allah yake masa yana ƙara dulmuya shi ne cikin wannan halaka ɗin Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun Allah subhanahu wataala yana mayar musu da iri da izgili da suka yi domin nan Allah ya siffanta kansa da, da al-istihza sai dai kuma baraka siffanta Allah mutlaqan kace yana daga cikin siffofin Allah izgili ba cewa Allah yana izgili mabayansa yana yana mayar mabayansa da izgilin da suka aikata a lokacin da suka yi haka makirci bara ka ce daga cikin siffofin Allah akwai makirci ba yawa wa yamkuruna Allah yana mayar da makirci ma waɗanda suka yi makirci mayar musu da makircin kansu a lokacin da suka yi wannan makircin to shi yasa akwai siffofin da Allah subhanahu wataala ya siffantu da su waɗanda suke husna wato akwai sunayensa da Allah yake cewa lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha sunayensa ne masu kyau kuma wanda suka kai makwara wajen kyau akwai kuma siffofin da Allah subhanahu wataala ya siffantu da su wanda siffofi ne masu kyau a lokacin mayar da wannan martani din siffa ce mai kyau kamar siffa ta makirci a ce wani ya maka makirci makircin ya koma kansa ya dana maka tarko sai tarkon ta kama shi ka mayar da abin kansa to wannan abin yabo ne yawa da ya yi yunkurin kai ya sanya ka ne cikin wannan tarko ɗin sai ta koma kansa to wannan abun yabo ne to shi yasa wannan siffan Allah subhanahu wataala yana siffantuwa da ita lokacin da ya so ya siffantu da wannan siffan ba siffa ce lazima ga Allah subhanahu wataala ba Allah yake cewa fa amlaitu lil ladina kafaru Allah yake ce nayi talala ba wanda suka kafirta suka aka bar su suka yi ta jin daɗi ga irin su fir'auna ya yi taɓarna a bayan ƙasa ya ce shi Allah ne shi ne wanda ya halicci sammai da kasai shi ne wanda ya kaza da kaza har yana cewa shi bai yadda ma annabi Musa yana da Allah ba yake cewa ya hama dumlili sarhal la'alli ablugul asbab yace ya yace wa hama na gina masa bini yana so ya je ya leko Allahn annabi Musa saboda shi bai gamsu da cewa annabi Musa yana da wani mahalicci ba tare da cewa fir'auna wallahi ya san cewa akwai Allah shi yasa Allah ya bamu labari Allah ya yake kada laqad ataina Musa a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum lahu fir'aunu inni إني لا ya Musa موسى qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masbura Allah ya ce mun ba annabi Musa alaihi salam ayoyi guda tara bayyanannu amma lokacin da annabi Musa ya zo da waɗannan ayoyin Firauna sai ya ce masa lallai kai fa ka iya sihiri kuma sihirin kan ma ka kware to saboda haka ana cikin suratu baha Allah ya ba mu labari cewa fir'auna ce masa faj'al na wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa mu ma muna da masihirtan nan saboda haka ka sa mana wani lokaci da za mu zo a gwada a ga wane ne wanda yake mai gaskiya wane ne wanda kuma yake makaryaci annabi Musa alaihi salam ce ba komai yawa ya sa mawait ya ce a zo ranar idi ranar da kowa yake gida ba wanda zai fita ya ce ya je wajen aiki ko wajen bai kowa ranar yana gida yau muzinati wa sharan nasa duha kuma a tara mutane lokacin da gari rana ya ta fito ba lokacin da yake da duhu a cikin ake da duhu haka a cikin gari ba ko lokacin dare da sauran saboda lokacin dare dama masihirci ya fi son lokacin ya fi son a ce inda ya yi sihirinsa ko a cikin duhu ko kuma ya shiga cikin ɗaki ya rufe kansa ko kuma da daddare to musa sai ya ce a zo wannan lokacin hakan nan kuwa suka zo wanda malamai suke cewa wahayi ne Allah ya yi annabi Musa na ilhami cewa ya zaɓi wannan lokacin saboda masihirci yawanci aikin sihirinsu baya aiki da rana sai da daddare ko kuma a guri mai duhu saboda yawanci dama rufe idon mutane suke yi duk da Allah ya ba mu labari cewa su masu sihirin nan sun zo da sihiri mai girma har annabi Musa lokacin da ya ga abin da suka zo da shi ya firgita Allah ya ce fa awjasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la to haka Allah subhanahu wataala yasa annabi Musa alaihi salam ya ci nasara akan su waɗannan har suka zo suka yi imani da shi Fir'auna Allah ya ta masa talala akan wannan ya ce shi ana rabbukumul a'la ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sarat al-anharu tajri fawqahu daga baya wannan tekun da yake ta tinkawo da su sai suka koma kuma suna yawo akan kansa da ya ce suna tafiya karkashin guda al'umurninsa da komai daga baya sai suka koma kuma suna tafiya a samansa ne Allah ya halakar da shi da waɗannan wannan teku din Allah yake cewa fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab Allah ya ya kuka ga yanda ukuba ta ta kasance ga irin waɗannan kafaran. Allah ya ce ke yake cewa kam tara ko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin ga abubuwa da yawa sun bari na ababen morewa na rayuwa sun bari Allah ya musu talala sai lokacin da suka kankance ga abubuwan duniyan ya zo musu Allah sai ya halakar da su kamar inda ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lidh Allah yana talala wanda yake azzalimi hatta idza akadahu lam yuflitu har lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya masa rawan nan dagawa da zai yi ta yi a bayan kasan idan ya cika to Allah zai kama shi kuma ba zai iya kubcewa ba yasa Allah ke cewa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid abun da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa abun da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ah, assalamu alaikum ah, mai tambaya na farko malam yana cewa ah, mutum ne ya gano cewa yayarsa yana zina shin zai je ga babansu ne ko ko ya sami shi yayin nasa ya masa wa'azi don ya daina na'am ah, idan mutum ya ga wani wansa ko wani dan uwansa ko wani ma daga cikin musulmi yana aikata zina abin da ya fi kamata in har zai iya shine ya masa nasiha ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah zai karbi tubansa yawa ko shirka mutum yi Allah yana karɓar tuban bayan shi yasa manzo Allah cikin wani hadisi yake cewa idfaul hududa ma wajadtum laha madafa'an. idan misali wani ya aikata wani laifi kar ku yi kokarin ɗaga laifin ku kai shi zuwa ga alkali musamman abin da ya shafi na haddi kamar zina yawa ku rufa masa asiri ku masa nasiha cewa ya bari idan kuma abin nashi ya zama ya addabi mutane to wannan dole za a sama masa halli yawa ko a kai shi zuwa ga hukuma ta yadda hukuma za ta yi hukunta shi hukuncin da kuma hukuma za ta yi masa za ta yi masa ko hukunci na kisa ma ko da kuwa bai taba aure ba domin idan mutum ya zama da cewa yana aikata wani laifi laifin da kuma ya addabi mutane sosai to alkali yana iya masa hukunci da ayatul hiraba da Allah yake cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu domin abin da yake ya zama barna ya zama yada barna a bayan kasa to saboda haka idan mutum ya zama yana aikata wannan laifin abu na farko ka masa nasiha ya ji tsoro Allah ya bari kar ka yi kokarin fitar da al'amarinsa hakan nan har mutane su sani su san halin da yake ciki ko kuma ma har mahaifinsa ya sani amma in ya kai matakin da misali ya ki ya bari kuma ya addabi mutane kuma ka san cewa tabbas mahaifinsa yana iya hana shi to wannan kana iya samun sa ya zama dai niyyanka mai kyau ne domin wasu suna da mummunan niyya akan irin waɗannan dai yi ne hakan ne saboda al'amarin sa ya fito fili mutane su sani cewa ga fa wani yana aikata kaza ba da niyyan nasiha ba to shi yasa irin wannan mutum idan ya faru ko da wani abokinka ne ka yi kokarin rufa masa wannan asirin ibtila'i ne jarabawa ne Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da shi idan har misali ba wai yana ya yawaita yi bane abu ne wanda yake ya afka ciki na wani lokaci to sai ka masa nasiha ya ji tsoron Allah ya koma zuwa ga Allah ya tuba Allah subhanahu wataala zai karbi tubansa amma in ya addabi mutane da wannan kuma wannan sai a daga al'amarinsa zuwa ga duk wanda yake zai iya hukunta shi ko mahaifinsa ko kuma hukuma na'am mai tambaya na biyu malam yana cewa me hukuncin mutumin da shi kullum yada maganganu musamman wanda ya shafi a malamai na suna shi yana yada maganganu ne baya da wani dalili kawai zai ta yada maganganu ne na shari'a kan malamin addini musulunci Eh, tabbas eh, duk wanda yake kokarin yaɗa baganganu waɗanda suke na fitina sakankanun malamai to ya sani cewa abubuwan da yake aikatawa babban laifi ne domin annamimanci yake yi annamimanci ne kai ta kokarin yaɗa magana wanda zai bata tsakanin wasu mutane wanda kuma annamimanci babban laifi ne daga cikin kaba'ir shi yasa wannan bai kamata ɗaliban ilimi su zama suna da irin wannan ɗabi'un ba ɗabi'u na ya ɗaukan maganan wannan malamin a kai ma wani malami domin ɓata tsakaninsu raddi wannan abu ne wanda an samu lokacin magabata sun yi sun yi raddi tsakaninsu to amma ba a so ya zama mutum ya ringa ɗaukan magana manufansa shine wannan ya yi raddi ma wannan a samu saɓani tsakaninsu ya ba laifi ba ne misali wani ya bada labari wani malami ya bada fatawa akan wani matsalan da ni ban fahimci matsalan ba ko kuma ban gamsu da misali fatawan ba na sake tambayan wani malami wannan ba laifi ba ne. amma misali fatawa ne wanda ka sani cewa wannan malamin ya bada ita kuma tsakaninsa da Allah ya bada wannan fatawan amma kai kuma sai ka ɗauki wannan fatawan ka ba ma wani malami ba dan kuma dan ya masa raddi akan wannan fatawan wannan ba daidai bane wannan kokarin yada fitina ne tsakankanin malamai kuma malaman mu a kowane lokaci malamai na sunna ana son su hada kansu ne idan suka hada kansu tabbas sunna za ta ci gaba ƙara yawan ahlus sunna ne domin kokarin tabdi'i a ce na dan bid'a ne a badda wani wannan ba aikin mu bane kuma ba abun son mu bane a ce mutum ya halaka aji a ce ana badda shi ana faɗan wasu munanan maganganu a kansa da haka mu ji tsoron Allah akan malaman mu domin malamai magadan annabawa ne kar mu yi kokari wajen karkatar da su daga minhajin magabata sun suna karantarwa kan minhajin magabata wani lokaci wani ɗalibai ne za su ja shi su karkatar da shi daga kan minhajin magabatanmu na kwarai rahimahumullah Ah, assalamu alaikum ah, malam wannan mai tambaya na karshe yana bayanin cewa yana son a masa karin bayani game da niyya hmm. wai an ce muhallinta a zuciya yake hmm. kuma idan kamar shi zai ɗauki azumi shin ya halatta ya yi niyya a fursance ya furta hmm. ko kuma kawai zai a zuciya ne ah, batun magana akan niyya duk wata ibada da mutum ya yi ta babu niyya wannan ibadan ɗaya take da babu kuma niyya kamar yadda muka sani ya tabbata daga magabatanmu na kwarai cewa ana niyya ne a zuciya niyya ba a furta shi ba a furta niyya a baki da wannan lafuza sai dai a wajen ibada guda ɗaya ita ce ibada ta aikin hajji idan ka zo ɗaukan niyya na aikin hajji ko umara daga ce labbaik Allahumma umratan in tamattu ila yi duka dai haka ne labbai allahumma umra kawai sai eh, ka fara talbiya naka ka kama hanyar makka da kan miƙaci to wannan ibadan ce kawai ake ɗaukan niyya tare da furta niyya ɗin, amma sauran ibadu sallah nawaitu salatar zuhuri arba raka'atin wa samaniya sajadatin wa wa wa wannan bai zo ba sunna ka zo sallar la'asar ka mata wannan niyyan bai zo ba sunna haka azumi ibn al Allah ya ji kansa yake cewa mutum idan ya tashi da daddare kawai ya tashi yi suhur wannan ma ya shi ya zama masa niyya saboda bai tashi da niyyar yin suhur ba sai da niyyar yin azumi to shi yasa niyya a zuciya yake yin ta ko da ka zo ka samu limami mai yawa sallaci yana sallar la'asar kai kuma baka yi azahar ba za ka iya bin sa a zuciyanka sallar azahar kake yi shi kuma yana sallar la'asar ne niyyan ku ya bambanta to saboda haka niyya ana yin sa ne a zuciya mahallin sa shine zuciya bara kuma a furta niyya ba sai a ibada ta aikin hajji na'am abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu ladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu da mu da malaman mu da magabatan mu na kwarai Allah ya gafarta musu zunuban da suka aikata malaman mu da suke na cikin wannan zamanin duk wani wanda yake kokarin kulla musu wani abu wanda yake na makirci Allah ya mayar musu da makircin su a kansu Allah kuma ya kara musu daukaka malamin mu Dr. Idris Abdulaziz muna roƙo Allah subhanahu wataala wannan abin da aka yi masa ya zama masa daukaka ne a nan gidan duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik